shi ya sa shi ma inspector general na police lokacin da zai yi security summit ɗin shi jihar nasarawan ya kawo kuma gononin nan duka shida duk sun taso sun zo a nan muka yi abin baki daya kuma mun tsaya mu gwamnonin mun haɗa kanmu akan wannan magana na tsaro me da me da me muka ya kamata mu yi yanzu mun ɗauki mun ɗauki shawaran community policing irin wannan community so da mu samu police kowane irin community wanda gwamnati ita za ta ɗauki nauyin wannan ta kula da su akwai yan vigilante ɗinmu kwanan nan muka rantsar da su saboda aikin da za su yi na tsaro muna kokari da duka sarakuna ko da yaushe muna mitin akan irin wannan duk lokacin da aka ga wani bako wanda ba a gane ba a san ko wane ne ba a kawo muna da commissioner of police da ya tashi yana aiki da shi da kwamanda na civil defense wanda suke aiki ba dare ba rana akan irin kakamo irin wayannan miyagun mutane wayanda suke wannan don haka yanzu idan ka duba a jihar nasarawa Allah ya taimake mu irin damuwa da aka samu shekarun baya Allah ya taimake mu yanzu ba irin wayannan damuwa ba wai na ce maka ba a kidnapping amma da wuya ka ji an yi wani kidnapping a jihar Nasarawa. Amma robbery kuma abu a kan hanya mun sa checkpoint check checkpoint ni dai rabuwa na da in ji an tsaya a jihar Nasarawa an yi amurobure ina jin a shekarar nan da tunda muka shiga ban ji wannan labarin duk wayannan ayyukan da muke yi kenan mu tabbatar mun rage wannan damuwa na rashin tsaro na ƙasa to za ga cewar jihar Nasarawa tana da kusanci da birnin tarayya Abuja kuma ga wannan a annoba da ta bada duniya wato ina magana coronavirus akwai wani mataki da gwamnatin jiha take bi domin ganin cewar ta shawo kan wannan matsala ko da Allah ya sa ta barke ta kawo jihar Nasarawa in mm, to Allah ya kiyaye ba za ta kawo jihar Nasarawa ba amma abin da muka yi shine mu dama ina da shi mataimakin gwauna likita ne a lokacin da muka zauna mitin ɗinmu kenan na farko muka ce duk wa'yansu don muna da mutanen da suke zuwa daga wayannan ƙasashe da aka san sun yi irin wannan to ma'aikatanmu wanda suke aiki tare da kamfanoni da kila manya-manyansu sun zo daga china ko italy ko sauransu muka ce ma'aikatan da sun ji labarin cewa manyansu sun yi tafiya zuwa wayannan ƙasashe sun dawo to nan da nan su sanar da mu saboda wayannan mutane a kira su a yi musu test tukuna mu tabbatar kuma wa'annan kwanaki goma sha hudu da ake sawa su zauna kafin su fita cikin jama'a mu tabbatar an samu wa'annan kwanakin bayan haka mun tabbatar cewa mun samu isolation center yanzu ɗaya a nan lafiya ɗaya a kefi saboda in eh, kes mun samu irin wannan damuwa to nan da nan can za mu kai irin wa'annan mutane yanzu za mu fara kamfen daga gb kamfen na mutane me ya kamata su yi da sauran jama'a in suka ga wani yana tari har su yi kusa da shi su tsaya nesa mutane za a dan babba da kyaututtuka irin na vitamin C wanda mutane za su ringa ɗauka. Duk wayannan abubuwa mun fara kenan dama a jiya din in Allah ya yarda kuma su ne za mu fara kamfen kai.